wanda ya rubuta wannan littafin ɗaya daga cikin malamanmu ne na Najeriya malamai suna masa take da nadiratu zaman wato ba a koda yaushe ake samun irinsa ba Malam Abdullahi Gwandu ce daga Allah da ya ba mu mu ‘yan wannan ƙasa a cikin irin ƙasarmu a sami irin su mala abdullahi gwandu to babbar aya ce malamai sukan jawo baiti idan za su yi magana kansa su ce laisa alallahi bi mustankarin an ya jima al'alama fi wahidi ba abin musawa ba ne cikin al'amarin Allah ya tattara duniyan nan ya ba mutum ɗaya to jama'a Allahu ta'ala al'uluma fi Abdullahi ibn Fodiyo Malam Abdullahi an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyu malamai suna cewa tsakaninsa da yayansa Usman Bolin Fodiyo akwai shekara ashirin tsiransu kuma malamai suna cewa a tsakanin su babu wani mahaifiyarsu da ta haife shi malam usman bin fodiyo al-mujaddid to bata sake haihuwar wani ba sai da ta shekara ashirin sannan kuma sai aka zo aka haifi malam abdullahi gwandu so da malam abdullahi gwandu a matsayin kamar ɗa yake ƙani ne amma ɗa a wajen ashek usman bin fodiyo ya haddace alkur'ani yana yawo a gaban iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa sannan kuma ya ci gaba da karban ilimi a wajen babbansa ko kawunansa dangin mahaifiyarsa an ce an haife shi a garin jakwalo nan nan jakwalo da kake za ake faɗa a kyabi shi ya sa ma kuma Allah ta'ala kuma ya kuma mai da shi can a ƙasar gwandu ya nemi ilimi a wajen ɗan uwansa shi mala usman ibn fodiyo bayan mahaifinsu domin mahaifinsu ai malami ne domin ma'anar fodiyo ko fodi da filatanci shine alfaƙihu malamin fiƙihu kenan shine fodiyo kamar modibbo malami kenan to a wajen su ya ilimi sannan kuma daga cin shahararrun malaminsa akwai shehu jibrilu wanda mala abdullahi ya rera baito ta ji wata kasida doguwa ne cike da lura jimiyarsa wadda ya yabi malamansa gabaki da ya ambace su a ciki ya ambaci shi shehu usman dan fodiyo sannan ya ambaci shehu Jibril da sauran kuma malamansu sannan limamu a shehu abdullahi bin fodiyo suna da isnadinsu na hadisi a musamman a sahihu bukhari shi yasa yake da yake da yake yake da suke da yake da wasu baitota da yayi akan isnadansu ilmomansu duk wanda ya ansa wajen shi da isnadin har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to to yana da wannan Allah madaukakin sarki ya bashi kwakwalwa ne ban mamaki wanda yanzu yanzu nan zai maka rubutu akwai mawaƙif da yawa da za a iya buga misali da su misali littafinsa na ziya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al-ahkami littafi ne da ya rubuta ma malam umarin dallaji asali ya rubuta ma malam umarin dallaji ne an ce wucewa ya zo yi ya ci zango a garin katsina shi ne malam umarin dallaji ya nemi ya rubutu ya masa rubutu akan abubuwan ta iya za a gudanar da gwamnati littafi ne na administration ko littafi ne za ka kira shi constitutional law ne ne sai ya rubuta masa wannan littafin alhali yana halin tafiya kaga wannan baya ya tare da marajin ba littafi yake tare da su ba amma kuma ya iya rubuta wannan littafin sannan idan waka idan sako aka kawo aka kawo ma dan fodiyo to nan take zai ce mala abdullahi ya bada amsa ya bada amsa in awake ne awake zai bada mun san waƙarsa da ya yi ma gwani mustafa wani malami ɗan ƙasar borno da ya rubuto wasu baitotansa guda biyar yana tuhumar ɗan fodiyo cewa yana haɗa mata da maza a wajen karatunsa bayan an karanta shehu usmanu rahimahullahu ta'ala ya ce to mala abdullahi ba shi amsa shi ne masa baitota tara a ciki dai bayanai akan gashi gashi su ba haka suke yi ba kai ma idan suna yin ai ba su yi laifi ba domin kabu a kafin ne suke yi da mata da maza su haɗu su yi wa a karatu ai ya fi a ce su yi kafirci ya fi a ce su zama kafirai to wannan ma wani mawkifi ne da za a buga misali da shi sannan ga littafan da ya rubuta akwai albaharul muhit ɗinsa littafi ne na nahau baiti dubu hudu ne da wani abu littafin al'imamu suyuti ya ɗauka ham'ul hawani shanhu jam'il jawami na nahawu shi ne ya tattara shi ya mai da shi a waƙe baiti dubu hudu ne da wani abu har yanzu ba a taɓa buga littafin ba da rubutun hannu yake har yanzu sannan ga littafin sa eh, abin ta miftahu tafsir shi kuma al-itqan fi ulumil qurani na al-imam suyuti ya waƙe haka da alfiyarsa ta sarfu wato alhisnun rafin fi fannin shi kuma littafin alƙamusul muhit ya haɗe almajiransa sun ba da shaida cewa ya haddace alkamusun muhit ga baki ɗaya littafin al'imamul faizu abaji ƙamus ne mai cike da kalmomi gwaba ba. to yana da waɗannan littafan gasuna da ya rubuta yana da lita alfiya ta hadisi alfiyar musulun hadis yana da ita sannan yana da alfiyatul usul wanda littafin al'imamu tilmisani al ne na usul fiki shi kuma ya waƙe to haka haka kowane fanni wannan bawan Allah ya rubutu a kansa ga rubuce-rubucen da ya akan siyasa so da malamai suka ce malam abdullahi gwandu malami ne ne wanda najeriya ba taɓa samun wani malami kamar sa ba ga littafansa nan ana ta ɗiba tazinul waqat waɗannan waƙoƙinsa ne ina jin wani wani profesa yanzu a jami'ar dan fodiyo a gaka profesor shu'aibu abdulbaki a gaka a kan wannan littafin ya fi hajji nake jin waƙoƙinsa ne ya ɗauka su ne ya fi hajji da su to ga sunan da yawa da yawa ga littafin tafsirinsa tun da ya rubuta tasiri ba a sake rubuta tasiri a Najeriya ba sai da malam ya zo malam abakar gumi ya rubuta littafi ziya'u ta'wil littafin tasiri ne a irin bugun da ake yi yanzu mujalladi biyar ne to da ya wannan tafsirin aka zo aka ce alaga malam wannan ka rubuta ma yan uwanka malamai ne yace to shikenan shi ne sai kifayatu du'afa is-sudani kaga daga jin sunan littafin ki kifayatu du'afa is-sudani in kai dan afirka ne kuma za'ifi ne kai mai rauni to sai ka koma zuwa ga wannan tafsirin in koma ka yadda ba to sai ka je ziya'u ta'wili shi shi shi shi kifayatu a is-sudan mujalladi bi suke buga shi ina jin darul umma suka buga shi daga baya bayan nan mujalladi biyu kifayatu du'afa sudan ya rubuta shi ne akan riwaya al-imam warshu profeso sani zaharaddi profesa ne na islamic studies ya taɓa rike jami'ar amadu jami'ar biyu ke ko sannan shi ne limamin kano a wani rubutunsa da ya yi ya ce mala abdullahi wanda an sansa da ra'ayi da tsayawa akan sai an bi tsari sannan kuma wannan yakan jawo ya matsa waɗanda duk suke tare da shi dole sai sun kai wannan sai sun bi wannan tsarin ya ce har ma misali za a iya cewa ya wuce matsayin mamatsi har ya kai matsayin kamar yana sa su zama asibai. to wannan dai ya kama da yabo ya kama da zambo eh, wannan bayanin da ya yi ba amma dai sai ka ɗauki farko cewa mutum ne mai tsayawa akan fahimta abu da kuma a tsaya abu tsari a rike abu da gaske ba a rika yin abu sakwa-sakwa ba da ƙarshe bayan rayuwar shehu ɗan fodiyo ta zo ƙarshe ya raba eh, daular musulunci ta ƙasar hausa gida biyu ya ba ɗansa malam muhammadu bello as-sultan rabi ɓangaren sakkwato sannan kuma ya bashi shi kuma ɓangaren gefen kebbi shine kake jin ake cewa gwandu duk sarakunan gwandu daga nan suke su ne jikokinsa nan da kake ganin su nan ya lala'asaf wasunsu ba za su iya larabci ba jikokin ɗan fodiyo ne jikokin su mala abdullahi gwandu ne amma ba su iya larabci kaga da damuwa a ciki to wani yana cin sharrin da bature ya yi ya raba mu da asalinmu littafan malam layan gwanda suna da yawa daga ciki akwai wannan karamin littafan littafansa akwai jami'ar jami'ar dan fodiyo sun yi sun yi wasu mujalladai uku mukutara su min mu'allafati sheikh abdullahi bin fodi suka tattara ƙanana ƙananan littafansa a wuri ɗaya a mujalladi uku wannan mujalladi na biyun ne a gabana gashi yana ɗauke da littafai wajen akwai tazinul waraka shi wannan da na faɗa mana akwai masailul mawa'izi wal hikami wan nuzamil manshurati akwai alfara'idul jalila wannan shi kuma littafi ne na ulumul qur'an dan karami ne waƙe sannan akwai jawdatu sa'adati sannan akwai masalihul insani muta'alliqa bil adiyan wal abdan wannan malam rabi'u rijiyar lemu yi takikinsa sai dai bugun ne da aka tashi buga ba a masa bugu mai kyau ba amma ya takiki takiki mai kyau sannan akwai littafin kitabu tibiyan li ikhwan shi ma akwai sabilun najati da a wannan mujalladin nake faɗa mana akwai matsiyatu zadi ilal ma'adi akwai littafinsa ɗan ƙarami mai ban sha'awa sai dai ba a samun littafin shi ne insan min khisali shaitan shi littafin ya ɗauko ya ɗauko muhlikat ne ko rubu'ul muhlikat daga cin ihya ulumuddin ne ikhtisarinsa eh, ba a samun littafin sosai amma na san professor ibrahim aliyu ya fassara littafin da hausa a wajen shi ma na fara ganin littafin da asalin rubutun bugun dutse sannan kuma da fassararsa ta hausa littafi ne mai kyau wanda ko yara matasa 'yan ƙanana aka iya za a karantar da su littafin kuma littafi ne na tahzibi domin yana bayani akan abubuwan da ba su haramta ba abubuwan da aka suka haramta abubuwan da za su ja mutum ya halaka ya shiga wuta da hanyoyin da zai biya tsira to duk waɗannan littafansa ne da ya rubuta wani da ya bincike a kan littafansa ya ce littafansa sun kai ɗari biyu wanda ya rubuta wasu kuma sun ce ɗari da arba'in su dai wannan a tattara wadda suka yi wannan aikin wata lajina ce masarautar sarkin musulmi a sakwata ta kafa wannan lajina ƙarƙashin shugabancin profeso aliyu gwando allah ya ji kansa tsohon sakataren abin nan kwamitin ganin wata ko shugaba ne ma shi ne shugaba ko na duba wata profeso aliyu gwando an shi ma taɓa rike dan fodiyo ko ya taɓa zama vc to shi ne shugabanci kwamitin suka yi iyaka da suka tashi kawai sai suka littafan kawai sun fitar da su ne daga rubutun dutse suka sa aka buga amma ba su yi wani aiki ba a ciki ba ta hakiki a littafin babu ta hakiki babu ta aliki haka yake duka kamar ruwan sama haka rubutun yake a zube in gani kawai duka gaba ki da to littafan su malam dan su malam su su littafan uh, al-usratul fudiyya suna bukatar aiki gaskiya inda misali yanzu za a ce duk jami'o'i a bangaren islamic studies da arabic department ɗin arabic da islamic studies a tsaye da duk wani topic sai an gama da littafansu kuma ta haƙiƙi mai kyau za a yi to zai yi fa'ida ana da buƙatar wannan a fitar da wannan littafan aje a buga su a ƙasashen duniya a yada su muna da abubuwan da muke turat ne namu da zamu nuna ma duniya cewa mu ma ba da kikai bane in an tashi bayani kai ba a maganar mu a duniya an ana maganar ilimi ba za ka gan mu ba to ba daidai bane in wannan ana da bukatar haka eh, ya rasu a shekara ta 1246 Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu so daga za mu fara karanta wannan littafi dan karami insha Allah ta'ala sati mai zuwa waɗannan waɗanda suke ƙasa ƙasa a karatu su zo suna kallo dai ga littafin da wasali gashi nan da wasalin shi shar kamar yi magana ɗan dare ya ƙoƙari a wajen buga littafin Allah shi ke mace mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake tambaya yi ɗaya biyu mu tashi na'am wa alaikum salam a wannan bincike za ka je ka yi ustazu ai ba za mu iya bayani kan wannan ba zai ci mana lokaci ai jayayya ce mai yawa cikin waɗanda suka tattauna akan wannan matsala akwai al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa dan uta'arudil al-aql wa naql yayi maganganu sosai akan wannan matsala ba zan iya haddada mujalladin ba amma dai ya kawo matsalar ya tattauna akan ta haka da ɗan zurfi sosai so sai mutum ya je ya duba ya gani akwai kuma wani littafi da wani ɗalibin albani ya rubuta sunan littafin manzilatul aqal fil islami dan karamin littafin ne an ka same shi bai fi girman wannan ba bai fi girman alwabil sayyib din nan ba bai kai shi ba ma sunansa dr muhammad bin musa alu nasar malamin tajwidi ne yana da wani littafi da ya rubuta kamar raddi yake ma ashek bakar bin abdullahi abu zaidin da ya ce tajwidi ba wajibi ba ne eh, ina jin sunan littafin alƙaulul mufid fi wujubi tajwid sannan kuma yana da wani littafi al waƙi'a waqi'a fi fi qira'ati fatiha ya fitar da kurakuran da ƙura'u suke yi a karatun fatiha sun kai ina jin wajen ɗari hmm, tun daga uzu billah mina shaidanin rajim ya fara ai kawai a fatiha fa sannan yana da wani littafi a lintiƙa fi il ƙurra to bin littafan sannan yana da littafi alwasatiyya in ka duba to a cikin wannan littafin nasa al'aƙalu manzilatul aqal fil islami to za ka gadi yayi bayanai kansu da wasu littafan kuma da duk suke bayani akan shi mai al'aqalu din da da da da da da da da da al'aqalu da arruhu da annafsu da alqalbu da alfuadu duk ga su na na'am hmm. wannan littafin yake na kana ba bada tarihin Abdullahi wani. Hmm. to menene menene sunan shi ka gari abdullahi ko a ciki ai ko baka ga abdullahi ba ko yusuf ne to ai da hausa ake faɗa ai ni da hausa na faɗi abdullahi na gwandu ana ce masa abdullahi na gwandu akan ce masa mai gwandu sannan kuma ana ce masa Malam na gwandu bai shahara da abdullahi ibn fodiyo ba kamar yadda mu a hausa ya shahara da malam abdullahi gwandu a fahimta? to da gaskiya ka HOD sunansa abdullahi bin muhammad bin fodi Mm. kai naka me yace to ai an yi kasuru ne da da da da da kasuru da da maddu akwai almaqsuru akwai almamdudu hmm. ariqakum an yi kasuru ariqaukum an yi madda duk ne ne kilahuma sahihu ka san fanni na almaddu almaqsur walmamdud. mamdud na sha mana bayani kansa akwai abinda da da maksurinsa da mamdudinsa za su baka ma'ana ɗaya akwai kuma abinda in iza qassarta hu to lahu ma'anan wa iza ta hu to lahu ma'anan akhar Shi ne abinda malamai guda biyu ba za a manta da su ba suka yi wannan aikin al-imam ibn biraidin yana da nashi sannan da al-imam ibn malik ne na hawu dukkanin suna da littafai akan almaksu da al littafai kuma masu ban sha'awa cikin baitota hmm? in ka zo za ka yi ta ganin su kana fa'idantuwa amma mutum ya ɗauka zai iya haddacewa na ma na abdullahi cin fi yawa ai bari ku ji daga cin abin da ke awwaka malami a rubutu akwai shugabanci da wuya malami ya shigar da kansa a cikin shugabanci ya iya rubutu ba ka da lokaci shi yasa malamai masu wayo ba su karɓar shugabanci in ka ba su shugabanci sai su gudu su ɓoye ba su karɓar shugabanci cin lokaci yake yi wadda shugabanci na cinye ma mutane lokaci to malam usman ibn fodiyo ai shi ne shugaba shine jagora mutafansa kusan zaka gansu duk ba na ma bane na wa'azi ne kamar yanzu misali bin baz rahimahullah ai bin baz zai da wani littafi na ilimi kawai su yi min mummuna fahimta ba in na ce na ilimi ina nufin littafi mai zurfi kaga ba za ka hada shi da albani ba ina jin kun gane ai duk ɗaliban ilimi ne mu na. ba za ka haɗa shi da albani ba kaga albani sa ga sunan manya-manya na ilimi amma bin ba za ka ga rasa'il ne na wa'azi na shiryatarwa irshadat ne mun gane to shi ne to shi ma dan fodiyo za ka ga littafan sa kusan haka ne littafinsa da yafi fi kowanne girma shi ne ai ihya sunnati wa ikhmadul bid'ati kuma shi ma kaga littafi ne na wa'azi ai littafi ne na suluki amma shi ko kanin nan nasa mala abdullahi to ka ga littafansa ga sunan dai mun faɗin fannona da yawa har alfiya na da ita a cikin ilimin arudi ka karshe kenan ilimin arudi ilimin koyon waka ga ko na sai wanda ya sha ilimi ya koshi sannan zai zo ya kalli ma wannan ilimin arudi sai ka tsaya kana ta wani koyon ilimin arudi baka san tauhidi ba eh? to ka gani to shi ne wannan ka ba za ka haɗa su ba nashi sun fi yawa bayan sun fi yawa kuma sun fi nauyi a ilimi mun gane ai ana samun kamar cikin ilimin sabbi kuma yanayin canjin ilimin to in ka tafi dai lardin su gabaki ne in ka ce lardin sakkwato zamfara da cebi da sakwato ai in mutum zai yi magana ta adalci ai iliminsu yana nan domin ka kalla hatta malaman da ake da su a garuruwa za ka same su duk mafi yawancinsu daga waɗannan garuruwan suka zo shi yasa za ka ga kalmomin zaure ai daban suke saboda su hausar canci da wuya mutum ya rayu a ƙasar hausa ya yi karatu ya ce ba yi da malami ba sakkwace ko ba zan fare ko ba kyabe to kaga Allah madauki zaki ya tsare musu wannan amma dai a gidan sarautar kan babu wannan duka gidajen biyu na gidan gwandin wala gidan sakkwatan dukkanin su ba ilimi na addini a gidajen tsakani da Allah magana gaskiya kenan har gara gara idan ka dawo sakwato gidan wazirci su ma kuma tun daga malam waziru junaidu sai zama abin yana ta ƙara salancewa kuma dama mafi yawanci gidajen wazirci za ka ga sosai su rike ilimi ko munan a zariya ya kaga haka ne in ka koma kano gidan wazirci a kano tudun wazirci mafi yawancin alƙalai su suka fita su malam isa waziri da yayansa da sauransu kaga duk daga nan suke a masarautar ba magana ilimi amma ana maganar tabbatar ilimin kuma mai nasaba zuwa gare su to malamai suna nan waɗanda suka yada abin nan ka ko mai gangar wa'azu ai isnadin ya kai zuwa ga dan fodiyo ne ko mai gangar wa'azu amma ba a san wanda ya yi ta ba na'am malami na malan saluhu hmm? ban ji ba fa inna amin Allah la ma'aikacin Allah ai baya walakanta saboda khadimi ka ma'aikaci ne na Allah Allah ne baka izini cewa ka dauke shi a matsayin aiki to ya zaka kuma ka walakanta shi na'am kai ne na karshe hmm. wannan ya fi ka zo usulun fiƙi kuma ma yanzu ai ka fita daga ajin a wannan dai mas'ala ce da a usulun fiƙi ake koyanta babin ƙarshe ke na littafin usulun fiƙi a taƙalidu wani jike hadu mas'ala ce mai zurfi waye mu mujtahidi an yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a kan akan mujtahidi da kuma muƙallidi mujtahidi shine wanda duke da damar ya shiga littafin Allah da sunnar manzo Allah ta sama ya tsamo hukunci ba tare da an samu matsala ba ta hanyar ilmoman da suka tabbata a gare shi yana da su wasu malamai suna cewa ilmoman da ake bukatan mutum kafin a kira shi mujtahidi ya samar da su sun zama kamar haka ilimi na farko shine littafin Allah ya haddace shi ga baki daya ya haddace shi ga baki daya wasu suka ce in ma da za a iya cewa a karanto ƙur'ani mankusan irin da baya da baya din nan to ya zama zai iya yi ya san tasirinsa fununu ulumin ƙur'an suna da yawa alimamu suyudi ya ce a cikin alistan sun kai ɗari uku da wani abu al'ulumul muta'alliqatu bil qur'an al'ulumul muta'alliqatu bil qur'an to ya zama bahari a cikin su sannan ya zama malamin hadisi suka ce hadisan da bai san su ba su zama su waɗanda ya sani sun fi waɗanda bai sani ba yawa ba hadisan duniyan nan kafin a kira mutum mujtahidi to waɗanda bai sani ba su zama su ne 'yan kaɗan fiye da waɗanda ya sani wannan da ya sani su fi waɗanda bai sani ba yawa sannan kuma ya zama zai iya yin hukunci a kan kowane hadisi aka kawo masa kaga ya san rijalu kenan sannan ya san fiƙihu ya san fiƙihu ya san usul ɗinsa ya san furu' nasa ya san ikhtilafi ya san ittifaki ya san ƙawa'id fiqhiyya sannan kuma ya san lugha akwai malaman da suka ce ya san na hau kamar siba wai E, sun faɗa ya san safu, ya san balaga sannan ya san kalimat mufradat ya san ishtiƙaƙi da sauran ilmomin da suke da alaka da larabci ya san su sannan limamu shuɗi ya ƙara ya ce zama yana da mauhiba ko abin da ake ce ma al'ilmul laduni ya zama yana da wani zaɓi dama na Allah za ka ga a cikin mutane akwai waɗanda Allah ke tare da su irin haka sai ga da za a ce ba wannan aikin ma na ilimi yake ba to ba aikin da zai iya yi to ya zama yana da wannan suka ce wanda ya cika wannan shi ne ake ce masa al-mujtahidul mutlaq kai tsaye to shi yasa suke ganin ai bayan al-Imam Shafi'i ma ba kowa dan mazhabin Shafi'iyya kenan amma dai wannan magana tasu ba haka take ba kuskure ce kowane zamani akwai mujtahidi kuma manzon sama ya tabbatar da haka cewa kowane zamani Allah ta'ala yana fitar da wanda zai zo ya jaddada addini al-Imam Suyuti yana da wata kasida da ya rubuta akan wannan hadisin ya lissafo tun daga zamanin Sayyidina Umar har ya ka zamanin sai ce shi ne na zamanin shi <laughs> karni bayan karni ya rika ɗauka a karni ka za ya ce wane ne a karni za wane ne da ya ka zamanin sai ya ce to shi ne A ga wasu ta kitabihi ce. kuma dama akwai malaman da kamar irin su al su Sukaki zamanin su ɗaya da al-Imam Suyudi kuma ba su ga maciji shi kuma dama bai yadda da cewa ma akwai mujtahidi ba daga al-Imam Suyuti ya rubuta littafi ya rubuta ya rubuta masa ar-raddu ala man ذهب إلى wa zanna anna al أن ghayru mumkin fi kulli zamanin wa wa makani to ka gani sannan akwai wani raddi da ya masa ya samu suna raf'ul imama arra'ati sukaki sukaki ba imami bane an cire masa rawanin limanci eh, ba malami bane an cire masa rawani to duk ga su <laughs> to shine mujtahidi dai a takaici ka mujtahidi duk mutumin da ke da damar da zai shiga littafin Allah da sunnan manzon sallallahu mai fitar mu da al'umma hukunce hukunce ba tare da son zuciya ba kuma ya kasance daidan shi ya fi sa yawa to ana ɗaukarsa a matsayin mujtahidi da ka akwai su kowane zamani akwai wanda a waɗannan zamanin wasu ma ana ganin an yi ittifaki kan mujtahidai ne ko malamai sun miƙa musu wuya an yarda da cewa mujtahidai ne sai dai wanda ya shazzabe yadda ba kamar misalin usaimin malamai da yawa sun kirga shi a cikin cewa mujtahidi ne mutlaki a wannan zamanin bin baz an kirga shi a haka yana ciki an sa su duk suna cikin mujtahidai albani an sa shi a ciki wasu da yawa sun sa karbawi wanda kuma ba su shiri da shi sun ce ban da shi ko haka duniya ta ce sun ce ban da shi sun ce kurakuran shi suna da yawa to kaga ko wanda ya rubuta alqardawi fil ara'i yace ga qardawi a daji an fito da shi a filin Allah ka san shi in baka san shi ba <laughs> to ne waɗannan suna nan to Allah ya tsare mu ya na sha faɗa mana cewa duk mutumin da fatawun shi suka yawa sai an samu kwakoran shi da yawa ai ko ko ibn taymiya ai kaga ana fitar da abubuwa da yawa masu faɗa da shi suna rubuta na <laughs> kai dariya ne da akhda'u akhda'u ibn taymiya <laughs> wani matashi ne irin irin mun je Kano mun je wani katon wani shagon sai da littafai sai zo sai zo yana neman littafin a kaɗa wa ibini taimiyya shi kenan sai na ce masa ah na ce to kai algat malam kana da sawabu ibini taimiyya ya ce a ah, ba ni da shi ya ce ana samun shi na ce ana samun shi mana ga ga mai shagon nan ya ce ce malam kana da sawabu ibini taimiyya na kuma amshewa na ce a yana da shi mana na ce ga irin su ai dai a cikin sawabu ibini taimiyya na da yawa Eh? sai na fara lissafin masa littafin ibn taymiya zai ce duk kana da waɗannan ce to suna karkashin sawabu ibn taymiya ya kamata ka sai sawabu ibn taymiya ka karanta kafin ka sai aka bawa ibn taymiya <laughs> yana ga shi ma ba to kawai an je an karanta mishi a wani ya faɗa mishi ya je ya siyo ai an gama da ibn taymiyan nasu a cikin wannan littafin wani bugaggen sufi ne ya rubuta littafin bai fi girman wannan ba sai aka bawa ibn taymiya يا ناطح الجبل العالي ليهينه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل Allah shirya ta da Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan zaɓuɓɓuka da suka rage na gwamnoni da na 'yan majalisu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi su lafiya ya kuma ba mu gwamnoni na kirki ya ba mu gwamnoni na arziki Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi a cikin ƙasashenmu da kuma ƙasarmu a keɓance da jihohinmu musamman wannan jihar mu ta Kaduna a cikin ta miki ita Allah ya zaɓa mana a cikin ta miki sai daga wajibinmu ne mai iyakar bakin ƙoƙarinmu mu ga abin da za mu iya yi yadda aka samu shugaban ƙasa <coughs> wanda ake tsammanin sa zai yi aikin alkhairi domin sawabik ɗinsu da suka gabata to haka ake fata ma gwamna a sama shi ma wanda yake da sawabik masu kyau wanda ake tsammanin zai zama mai alkhairi fatan mu kenan Allah ya tabbatar da